a ci gaba da ƙoƙarin kawo ƙarshen matsalar Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Dakarun rundunar Operation Lafiya Dole suna ci gaba da kai farmaki a maɓoyar Boko Haram daban-daban. Dakarun babban sansanin sojoji na goma sha ɗaya da ke garin Gamboru sun ceto wani dattijo da 'yan ta'addan suka sace shi, yayin da 'yan ta'addan suka hango sojojin sun bar wannan dattijo da ma kayayyakin faɗansu suka tsere. Kazalika sojojin artillery da suka kaddamar da farmaki a wani babban sansanin 'yan ta'adda da ke garin Gava a karamar hukumar Goza sun halaka 'yan ta'addan Boko Haram goma sha biyar tare da rarrunta ƙarin wasu 'yan ta'addan masu yawan gaske. Sai dai kamar yadda babban jami'in cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya Major General John ce ya sanar. Yayin wannan gumurzu sun kuskuri wata mata mai suna Maryam Ali da 'yan ta'addan suka sace ta yau shekaru biyar kenan bayan sun kashe mai gidanta wacce halin yanzu ake mata magani duk dai da wannan hoɓɓasa na sojojin najeriya wasu mutanen kuma na ta ƙoƙarin mai da hannun agogo baya general john enenche ya ce alal misali akwai wani mai suna bakura rawa modu da aka cafke a sansanin 'yan gudun hijira da ke garin dalori da ke wajen birnin maiduguri wanda bai da aiki sai leken asiri ga ƙungiyar ta Boko Haram. Bincike ya nuna ɗan bindigar Boko Haram ne a baya da ya taka rawa sosai wurin kitsa kai har-haren ƙunar baƙin wake a yankunan Konduga, sannan da shi aka yi ta kai harhare hare kan sojoji da fararen hula. Masanin tsaro Win Commander MI Salman ya ce ire-iren waɗannan mutane da ke 'yan ta'adda da kyan asiri a cikin fararen hula ka iya kawo cikas ga shi kansa wannan yaƙi da ta'addanci. Yaƙin sunkuru daman shi ya ta'allaka ne akan bayanin sirri da kake da shi. Wato kai kake da shi akan shi abokin gaba ko kuma shi abokin gaba yake da shi a ka Idan duk wanda ya fi kowanne daga ciki su bayanan sirri to zai iya yin jama ɗayan zai fi ɗayan lahani kenan wato idan yana da bayanan sirri zai iya abinda ake ce ma plotting ɗin attack ɗin ko kuma hari da zai kai da sauransu ba tare da shi abokin gaba ya sani ba saboda haka shi wannan abu ne muhimmi kama wanda ke samun asiran ko kuma leƙen asiri ma shi abokin gaba abu ne mai mahimmanci. Su kansu 'yan gudun hijira da ke sansanoni daban-daban, in ji masanin halayyar bil'adama, Farfesa Muhammad Dukur Baba, akwai bukatar su ke sa ido tsakanin su ya su. 'Yan gudun hijira rawar da za su taka irin wannan shine a su yi la'akari da irin waɗannan mutanen dole ne su shigo na biyu kuma ya kasance sun sani cewa fa suna gudun hijiran nan ne don ayyukan mutanen nan don haka ya kamata ya kamata 'yan gudun hijiran nan su gane cewa in sun bar mutanen nan sun ɓoye bayani ko sun ji tsoron haka ƙarshen mutanen nan su ne za su zo su halaka su. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.